Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papilla urticaria a turance. Babu mai To kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina. Buhari Nusa Kumriya. To shin ka san kurajen damina? A gaskiya sai dai na kan ga yara wa'yansu suna yana furfuto musu a jika amma dai gaskiya ban san shi ba. Yaran da ka taba gani na kusa da kai ne? Eh a ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun feso masa so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu sauki. Suna Sunana Faiza zai gabdo. eh na san kurajen damuna sosai ma zaki ga dai lokacin damuna din nan idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan ya zo kuma ya warke sai kiga ya bar tabo ya yi baki haka a jikin su saboda idan ka ganshi zaka ga ma yara suna ta sosashen nan wace hanya aka bi aka magance su zaki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a sha da kuma wanda za a shashafa haka nan dai. sunana Bilamin Idris Gurbin Bore ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara sukan fito mata dan kusan tun tana shekara ɗaya da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta bakwai duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani a magani sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotic sai ta sha sati ɗaya sati biyu ma ya wuce sai dai bar tabo eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan ni ne nake dan hana ta susan tana susan sai za ta faffashe jini jini yana fita da sauransu wurin da ma taman bai fito ba za ta yana kaikayi har kasan kafanta so amma kuma cikin ikon Allah sati daya wani lokaci ma kwana biyar haka shida to shin a cikin yaran ka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi a ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare so amma ba sa ba su biyun nan ba sa yi gaskiya Maryama Idris Ƙurajen damina gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba? E wannan na sani gaskiya. Gaskiya kurajen damina ban san shi ba gaskiya. Muna dai yara a makaranta in mun je muna ganin kamar abu wanda da yake nan Abuja na gita su ana cewa korokoro. Ko shine dai kurajen damina a Hausance bai ban sani ba za ki ga yara kafafunsu duk yayi yana ruwa wani gurji kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun taka ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan mu ko ni haka ba tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba Kaita da ke aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan ƙurajen damina wato papillary urticaria. papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganinta a yara Shin daminar ne ke kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su? Yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari. kuma dalilin da ya sa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi ganin shi kusan a lokacin damina kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa um, um kwari ne suke sa ciwon su insect bite kamar su sauro da dai sauran kwarika haka wanda yawanci kin ga da damuna akwai daji akwai ciyayi da fulawoyi haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din Shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara? Yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara biyu zuwa goma. Wani lokaci ana ganin shi a 'yan mata haka ko samari su ma, amma ba safai ake ganin shi a manya ba. To kuma abin da yasa aka fi ganin shi a yara saboda wato kamar fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba, ba bata nan da nan da kwaro ya cije su. za ta ɗan yi fishi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje ɗin kuma yawanci za ki gani ba mutum ɗaya ne a gida yake da shi ba za a iya samun wasu a cikin yara ɗin su ma suna da shi ba wai ɗauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida ɗin akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a ƙanne haka a 'yan gidan ba wani shi ma yana da irinsa. To likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum? To alamu na papilla urticaria ko kurajen damina wato wasu 'yan kuraje ne ƙanana masu ƙaiƙayi mai tsanani wanda yawanci an fi samun kurajen haka a inda yake a buɗe na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a buɗe ne amma inda ba a buɗe yake ba ana rufewa da kaya yawanci zaka ga ba kurajen kuma abin da ya sa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fi ciza inda yake a buɗe kuma yadda ake daɗa gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi a yayin da damuna take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka zaka gansu da suna da ɗan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun kwarza ne saboda akwai ƙaiƙayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayensu ko a kafafuwansu din. To likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Um, kusan zan iya cewa tsananin su mataki mataki ne. Kin ga dai da farko shi kuraje ne mai tsananin ƙaiƙayi saboda haka idan yana ma yaro ƙaiƙayi kin ga akwai matsantawa yaro ba zai sake ba sosai yaro ba zai samu isasshen bacci ba so akwai damuwa ana to banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu ƙwayoyin cuta kamar na bacteria ya zo ya shiga saboda haka ciwon zai iya caɗewa to kin ga shi ma wannan wata matsala ce sannan kuma banda haka um, daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara daɗin gani saboda haka zai bar wa yaro tabo wani lokacin ma sai ki ga wasu sai an ɗan fara girma samari ko 'yan mata kamar tunda na ce miki yawanci ya fi yawa a tsakanin shekara biyu zuwa goma to za ki ga in sun ɗan fara wayo shekara sha uku sha hudu wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar damuwarsu taban da kurajen suka saka musu ne watakila kuma tun suna yara to shine matsalar wannan kuraje na damina to likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje to kusan zan ce ba kowane kuraje mai ɗaiɗai ba ne ba kurajen damina ko kuma popular urticaria amma um, akwai wasu kurajen masu yanayin su ma ƙaiƙayin da suke ake zuwa da shi kamar scabies wato ƙarzuwa um, ko kuma atopic dermatitis da sauransu dai. Daga ƙarshe wace shawara za ki ba masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da ƙurajen damina wato papilla urticaria musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina. To akwai um, shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papilla urticaria ko ƙurajen damina. Yawanci kin ga muna cewa muna ba da shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kama a cikin gida misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma fulawoyi haka to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su da saboda haka dole sai an rabu da su sannan idan um, yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki muna ce mashi protective clothing kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu um, dogon wando yanda kwari din da fita yaro yayi kwari din ba za su um, cije shi sosai ba sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba to inda yake a buɗe ne sai a shafa wa'annan magunguna sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro saboda sauro ya ragu saboda ko cikin bacci zai iya cizon su wannan ciwo zai matsa musu idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba a kwana a gidan sauro tunda kin ga shi in ka saya abu ne da za ka yi ta amfani da shi na lokaci mai tsaho sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare su ma sai ana musu saboda kin san suna da irin kaska din nan to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke dauke a jikinsu ya zama su ne suke zuwa suke cizon yara din to kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage kaikayi din da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga um, kurajen to shi ma za a ba da magani don wannan ya yi sauki To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu kuma da fatan za a kiyaye. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba Kaita sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya.